gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ya ce cikin watan janairu 2021 za su buɗe dukkanin hanyoyin da ya haɗa jihar borno da wasu jihohin da jami'an sojan najeriya suka rufe sakamakon matsalan tsaro da kuma yanzu hakan ya kawo tseko wajen gudanar da harkokin rayuwa ga al'ummar jihar borno gwamnan ya dai bayyana hakan ne lokacin da yake gabatar da kasafin kuɗin baɗi a sauran majalisar dokokin jihar borno inda ma ya ƙara da cewa jihar borno ta fuskanci matsaloli da dama musamman ma na hare-haren 'yan bindiga wanda har ya bada misali da kisar da aka wasu manoman shinkafa a ƙauyen zabarmari ya ce abin takaici ne matuƙa kuma suna nan suna ci gaba da gano bakin zaren don warware irin waɗannan matsaloli. As you are all aware, the insurgency has hindered free movement on various road networks in the state. In view of that, it is our intention to open up free access roads to Dukan from Dikwa to Gambaru this Ya ce kamar da kuka sani matsalolin tsaro ya katse hanyoyin zirga-zirga da dama a jihar Borno. Saboda haka muna da niyyar buɗe dukkanin hanyoyin da aka rufe musamman ma wanda ya tashi daga garin Dikwa zuwa garin Gamburu a cikin wannan shekara. Sannan kuma za mu buɗe hanyar da ya tashi daga garin Bama zuwa Banki a wata mai zuwa idan Allah ya yarda. We shall ensure complete reopening of this road in such a way that there should be no escort with a view to opening economic activities in the state. ya ce za mu tabbatar cewa mun buɗe waɗannan hanyoyin gaba ɗaya wanda kuma za a ma bi su ba tare ma da rakiyar jami'an tsaro ba na sake farfaɗo da tattalin arziki a jihar a cewar Baba Gana Umar Zulum na kuma tuntubi al'ummar jihar Borno ya suke kallon wannan farci na gwamnan na sake yunkurin buɗe waɗannan hanyoyin ganin cewa da umarnin jami'an soja ne aka rufe. Sunana dai Hussein Yusuf. Eh, Watakila dai zai iya a buɗe da amma mu yanda muke ganin hanya wannan kowace hanya yanzu kaga da ta maturin gwarmar wannan ta bama ta da maturu ta manguna ta kullum za a tare mutane sau nawa sau nawa to amma abin da duka dai watakila ya san yanayin yanda a bakin zaren yake ko watakila za su gano to ko kuma za su yi maganin shi wajen shekaru goma da ya gashi har yanzu nan da bayan gari ma kamar zabar mari kwanan nan wannan bai kamata ce boko haram ya zo wajen ba ma yanda sojoji a zuba ko ina wannan in ya dage din ya gani ya kuma sojojin sun dage da yakin da gaske kawai to za a yi abi ko yau ma an sun za a yi abi ayi ni dai sunana mamman Umar Kida a gaskiya wannan abu da gwamna yake so yana gaskiya mun support na sosai dan eh, insha Allah rubi bare zaman dalawa dan gaskiya mu sojoji ne sun sha ba mu kunya su da dama dan kaga burate hanyar ganin shi ne muna expectin cewa in ya samu wannan mulkin makan a ce shekara da dama za mu samu hanya da dama to gashi kuma an samu felon haka ko ranar Lahadi ma dai sai da wannan rahoto ke nuni da cewa wasu mayaka da ake zan cewa yan bindiga ne sun sace wani ma'aikacin agajin masu zaman kansu a hanyar Maiduguri zuwa Damaturu wanda yanzu hakan babu shi babu labari labarinsa wani hanya da ya tashi daga maiduguri zuwa Turu, da ta nan gana har zuwa kudancin najeriya kuma ita ce hanya guda ɗaya tilo da al'umma kan yawaita zirga-zirga a kai haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya